to na rantse da Allah mafi karanta almajiri ibnu taymiya ya fi shehu tijjani ya fi shehu inyasu ba ibnu taymiya ba ni adam abdullah wallahi tallahi na fi tijjani da inyasu me bambanci ni ba ahlus sunna ne wancan dan bid'a ne wancan da ya ce alkaunu kulluhu huwa Allah wai duka halittu ma kowa Allah ne ni kuma na ce a'a qul Allahu me Allahu me lam yalid wa lam yakul lahu waye fa ni ko shi ban ji ba wane ne gaba da wannan ni ko Inyas ya gaba da wani tijjan ko Adam Abdullah to haka sai ku je ku mutu da bakin cikin ku imam yana nufin jagora ne na ilimi amma tare da haka sai ƙara cewa al-mufti ya ce wanda yake ba da fatawa tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutanen da suke ba da fatawa kuma ƙwararri sannan sai ce almukure wanda yake makaranci na alƙur'ani kamar yadda malam ya magana sannan sai ce almuhaddis kuma malamin hadisi ƙwararri haka za a biye wa ya fara wajen yaban anas dan malik allah ya kara masa yadda idan ka dawo malam ya mana maganar mu'ad bin jabal allah ya kara masa yadda shi ma a biya ambata da wasu daga cikin malamai cewa a zamanin annabin matasa mutum hudu da suka fara haddace alƙur'ani akwai anas akwai mu'ad jabal sannan yana shekara ashirin yana shekara ashirin ya yi yaƙin badar duk da wasu malaman tarihin sun ce yana da shekara ashirin da ɗaya to wayannan duka matasa ne kamar yadda malam ya ambatan mana kuma wanda suka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gudunmawa a cikin addini shi sa wani mai baiti yake cewa wa laysa fil ummati kas sahaba fil fadl wal ma'ruf wal isaba a cikin al'umma gaba ɗaya Allah bai yi wasu mutane kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wajen falalarsu wajen kyautayensu wajen alkhairinsu wajen tsayuwarsu akan wannan addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi wasu mutane da suka so annabi Muhammad sama da su ba duk abin da za mu kwaikwayon waɗannan sahabban zamu ya ishi sahabbai falala Allah ya ce ya yadda da su su ma sun yadda da shi wanda Allah ya buga masa wannan stamping nan an riga an sallame shi ko kai yanzu Allah ya ce ya yadda da kai magana ta kare ko bata kare ba wa ridwanun min Allah akbar yaddar Allah ta fi komai ba wani abu mai girma sama da Allah ya ce ya yadda da mutum to Allah haka ya dinga yaban su gurare daban-daban ga wata aya da malam ya kawo mana Muhammadur Rasulullah sai wallafi ce ne wallazina ma'ahu wa 'alal kuffari ruhama'u siffarsa ce fa ruhama'u bainahum sannan aka ce rukka an sujjadan yabtaguna ni. fadlan min Allah wa madha wa ridwana Allah bi kale bai ce simahum fi wujuhihim min athar sujud sai aka ce kai ka koma baya ma dalika masalahum fi taurati wa masalahum fil injili ka zar'i da haka babu wasu mutane kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida muna son sahabban annabinka Allah ka shaida muna son sahabban annabi Muhammad gaba ɗayansu to da haka duk man da 'yan shi'a suke suke ta yi wannan ko kuma ɗan shi'a ma ba mutum ba ne aslan in ya zo ya ce maka ya zagi aisha allah ya ya na aisha allah ya kara mata yadda ko ya sa mata dan ya samu wata karya ya sa wa dan kwali asali wannan babarsa ce ka dai shi sa ya sa mata dan kwali ba wani abu da ya ja sai babarsa da mu na na aisha abinda muka sani baba ce ga duk wani mumini annabi ya aula bil mu'minina min wa azwajuhu madha ummahatuhum da mu iyayen mu ne in kuma kai ka ce na na aisha ba babarka bace sai mu koma qur'ani mu nemo babarka wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu ne hawiya wa ma adaraka ya sunan babarsa narun haliya kaji babarsa kenan amma mu baban mu ce tunda matar annabin mu ce in dai mutum dan halak ne menene ya kamata ya faɗa kan matan annabi Allah ya ƙara musu yadda domin matan annabin nan sau da ma da annabi ya nemi zai rabu da ita cewa ta na bar maka kwana na ka ba ma na Aisha amma ka riƙe ni domin rayu da kai a gidan aljanna kaga matan da ba sa son rabuwa da shi a duniya da lahira haka kuma Allah ya riƙe masa su za su rayu da shi a duniya da ni lahira shi sa ma Allah ya hana auren su a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne na mu'minai nana Aisha din nan tsamiyar kan kabari ce bakin cikin masu kunu ko ka so ko ka kina na Aisha ta fi babanka ta fi babarka ta fi danginku ta fi dukkanin kabilarka kana so wannan ko baka so menene dalili annabi Muhammad ne mijinta to waye mai miji irin nata sayyidina abubakar wazirin annabi na biyu shine mahaifinta siddiqa bintul mai siddiq ita mai gaskiya ce yar gidan wa tsatsan da ta fito ba tsatsan wasa bane shi sayyidina abubakar ba annabi baya yadda wani ya taba shi saboda matsayin sayyidina abubakar na rantse da Allah in dai ba annabi bane kai sayyidina abubakar ya fi babanka ya fi danginku ya fi kabila ku falala sayyidina umar yana cewa ina ma zan zama gashi ɗaya daga cikin gashin kirjin sayyidina abubakar sayyidina umar ya ce akwai wata rana guda ɗaya tarihin kulafa za ku duba na imamu suti ya ce wannan ranar guda ɗaya ta fi umar da aikin sayyidina umar aka ce wata rana ce lokacin da Allah ya ce ilhu ma fil iya yaqulu ne li sahibihi yace Allah ne fa daga sama yace sayyidina Abubakar abokin manzon Allah ne akwai wata magana sama da wannan babu kai muna son sayyidina Abubakar wallahi Allah ka kara mana son sayyidina Abubakar Allah ka kara mana son da na Aisha dama ko sayyidina Umar kowa ya san wannan dan shi abu zai so sayyidina Umar ba saboda munafiki baya son mutum irin sayyidina sai sayyidina Umar alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal al-faruq din kenan manzo Allah da kansa ce in hiya ibn al-khattab والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غير فج munafanci fa a ɗaure yake lokacin da sayyidina Umar yana da rai baya tasiri mutum irin su sayyidina Umar fa suna raye sahabbai da kansu suna yin tafiya ne da izza saboda yanda ya tsare mutuncin addini ballan da ka zo irin su sayyidina Uthman zunnurai ɗayan annabi guda biyu ba shi ya aura a tarihi shi ne ya taɓa karya wannan rakwat ɗin ba a taɓa samun wanda ya auri ɗan ɗayan annabi guda biyu ba sai sayyidina Usman. kai ƙarshe annabi ya ce masa kai duk abin da Usman zai sai ya shiga gidan aljanna ko da ba yi da kyau ballantana kuma ba zai aikata mara kyan ba ka dawo sayyidina Ali mazan fama kanin annabi sirikin annabi dan gidansa annabi a halin baiti in ana magana kyau kama yake da manzan Allah shi yake auren faɗi ma tsofa daga cikin tsokar jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san abin burgewa sayyidina Abubakar ya aura annabi na na Aisha sayyidina Usman ya aura annabi Hafsa eh amma ka dawo ƙasa kaɗan sayyidina Usman ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai zuwa sai da ali annabi ya aura mai fatima ashe duka waɗannan hudun surukan annabi ne saboda kusanci da amana da soyayya zuwa ga juna to menene naka na zagin irin waɗannan bayan Allah na rantse da Allah korar dokin waɗannan da suka zauna tare da annabi ta fi ka falala ana magana a zazzaki ya an gama da shi sunansa ya bayyana waye shi ina ba ta ambanci wannan Allah ka samu dace a gurguje kafin na ba malam kaki su abin magana ai kwarai kuwa malam ya dan tabo batun yan dariƙa na shirkar su kuna gani wani ya zo gaban gaban gaban eh, ƙadar ya tsaya yana ta cewa a yaye musu bala'i da masifa da tashin hankali na ga wani munafikin yaro wani jahilin yaro da kiki wanda gaba ɗaya ba babu tarbiyya an gozo ma ba ta gasa harshensa ba jahili sosai kwarai jahili wallahi mawukaci bai san me yake ba wani lokacin yana da mantuwa ya zo yana nuna cewa wai wannan wanda yake wannan bautar tijjanin a kabari wai jahili ne daga cikinsu wai ta iya yi wa malamin da ya raddi ma a kai wai shi ya turo wai malamin sunna ne zai tura wani ya je kabari ya dinga cewa tijjani to bai ya za a yi malamin sunna tsakani da Allah a babin insafi yayi wannan aikin to wato ita ƙarya ce ba ta ka ba a iya kare ta sai da auka akwai lokacin da muka yi magana muka sa masa wani wanda ya je zauna a kabarin in yasu yana barhamu barhamu barhamu barhamu shi wannan yaron fitowa ya ya kare wannan mutumin ya ce daidai yake abin da Allah ya taimake mu da shi shine bayyana wani shan da ake cewa digirgi. yanzu wannan barnar da yake zuwa bayan da za su da ita yanzu Allah ya tada su irin su alaji Alisi suna ta tonan silili kuma ba yanda za su da wannan maganganun da suke yi da ɗan anti yanzu wannan rigirgidin da ya jawo wata sahabiya wata malmatu ta shekara dubu bakwai da nawa da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai to kuma yana kawo sunan wasu shehunai menene a taga zuti to yanzu ma ya zo ya faɗi wai ya san sahabban annabi daga cikin aljanu bari ku ji abin takaicin akwai wani dakikin su a jos ana ce masa shakwa ne da harisu abin da ya sa na faɗi sunansa ɓaro-ɓaro saboda dakikin ya kai dakiki abin da ya yi jahilci ne da dabbanci kuma duk lokacin da wannan mutumin zai magana wallahi magana zai ta dabbobi kasi nake ganin bidiyon na tura malam kakis yana cewa duk wani abu daga jikin manzon Allah ya fita manzon Allah shi ne asalin komai bari ku ji da ya tashi zanawa me Ya ce mala'ika daga jikin annaba aka cire shi aka halicci mala'iku na rantse da girman Allah ƙarya yake Allah ya ba mu labarin da ya halicci mala'iku idan ka faɗa aka sun haka ka ƙaryata Kur'ani. na biyu yace aljanu ma daga jikin annaba aka fitar da su Asalinsu ya ce duk annaba da yace da annaba aljani ne daga da aka cire aljanu daga jikinsu ne daban ya ce mutane ma daga jikin annaba aka cire su sai ya ce iblis shaidan haka ya faɗa ce shaidan daga jikin annaba aka fitar wa iyazu billah sai ya sake zagin annabi ya tafka sai ya ce wai Allah ya tsine masa albarka sai ya ce wai ku ji da kyau sai ya ce wai magana ba ta da daɗi zan faɗa a dole sai ya ce wai dabbobi ma daga jikin annaba aka cire na rantse da Allah haka ya faɗa Ta nan a rubuce aqida to kun ga wannan abin da ya faɗa na rantse da Allah yana nan a rubuce a cikin littafin su shi sa duk wanda zai yi magana akan su zaka ba zai iya sassauta musu ba saboda barnar ta wuce hankali ba wai zafi bane a'a halata ce shi yau an ɗebi 'yan uwanmu muna gani an kama hanyar jefa su naba. ba mu da zaɓi sai mun fito mun yi bayani amma duk wanda ya ce wai dabbobin nan daga jikin annabi aka cire su aka halice su ya zagi annabi ko bai zagi annabi ba wallahi tallahi ka yi faɗa kuma abin haushi wai wani arna yake gaya wa waye girman annabi yake bawa arnan labari arnan ya yi maulidi ne ya kira wasu ya yi musu maulidi ya kashe kuɗi ya musu maulidi shine yake wannan bayanin a gaban kirista don ya nuna masa matsayin annabi amma sai ya kukkushe annabin sallallahu alaihi wasallam ka gani to yanzu ya za ka yi da irin wannan dole ka fito ka yi mutane bayanin wannan ɓarnar kuma abin da zai baka mamaki yanzu abin da aka zo aka faɗa na cewa gashinan suna bautar ƙabari ɗin suna roƙon na ƙabari ɗin abin damuwar ba damuwar su sigara wa shi wancan mai shirka shirkarsa ba ni ko kai da ka fito ka ce wannan abin shirka ne akan ka za su dira wannan zai nuna maka cewa ne tafarkin ɗaya ne in kai shiru kuma a tafi aka babu ranar da za a yi masa gyara ka kula da kyau iya abin da ɗan ɗaya zai shine wallahi iya ya ce ya kai ka kotu ya kai ka police station ya tafi wajen dss ni na har sai da suka haɗa ƙungiya takwas ma suka kai da kara da ni da malam kaki su muke zuwa <laughs> ƙungiya takwas aka haɗo wasu daga bauchi wasu daga ina ne aka ce wai wai na zagi yasi na ce ni ban zagi yasi wai na rana da in yasi garin mu ɗaya me ya haɗa da shi na ce jagora ne na tijjaniya aka zagi ni ma na wa jagororin shine na rama an ce malam jafar dan kwaya an ce albani dan kwaya an ce malam jafar jabar gadan kaya tsakanin ku da Allah ba zai so sa mana rai ba to wa za mu dauko mu ma sai mu nemo jagoran su ko kaga ababun maleji ma kenan dan dan wallahi wannan ba zai ma zama an yi tasawa ba ba zai taba zama daidai ba wallahi ba ta suya a cikin wannan to amma ya zani alal lalurati ne dai kawai za ka ma ɗan rama akan wayancan ɗan kuma kullum abin da muke faɗa mu tijjani ba target mu ba ne in yasi ba target mu ba ne wala ba ruwanmu da su saboda tijjani yana garin Tijjan, in yas can sanagal, mu 'yan najeriya ne to ina ruwanmu da su me alaƙanmu da su rigimar da muke shine ɓarnar da suka rubuta a cikin littattafansu ita ce damuwarmu da kuma wasu suka zo suke ɗaukan ma in ma baka yabi wannan in sun ko tijjani ba to ka taɓe kwanan nan wani ya fito a social media ya ɗebo makamansa zai kare abdul zai kare abdul shi ne kawai ya fito zai kare shi sai wasu manyan yan tijjaniya yanda ya faɗa kenan sai suka kira suka ce kai yanzu abdul ɗin za ka kare bari ku abin haushin tare da malam kaki su muka kalla ya ce gaskiya ya gamsu abdujabbar bai zagi annabi ba kuma ya gamsu abdujabbar masoyin manzan Allah ne wannan magana ta fita ko bata fita ba ya ce amma yanzu abin da ya sa ya fasa ba zai kare abdujabbar ba abu ɗaya ne tak ya taɓa zagin shehu tijjani da shehu inyasi to da haka yanzu zai fasa kare masoyin manzan Allah saboda ne inyasi da wa da tijjani mu kuma muna iya murusa tijjani da in inyasi saboda karewa manzan Allah kaga bambancin mu da yan ke kenan mu annabin shi kadai ne a gaban mu kun gane fikirin kuwa na rantse da girman Allah babu yanda zan yi in gano wannan masoyin annabi ne in fasa ba shi kariya saboda uban da ya haifa wallahi ba zai yi ba ai za mu ɓata da babana a kan karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ɓata da malamai na gaba ɗayan su akan karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi shiri da kowane irin mutum matuƙar wannan mutumin na gamsu yana bawa annabi ne amma ka gamsu to wallahi tallahi ka tuhumi imaninka ka gamsu wannan mutumin in har ka gamsu ɗari bisa ɗari abdul annabi ya kare ka fasa ba shi kariya saboda ya taɓa zagin to me matsayin tijjanin da inyasin me matsayin su kenan sun ba annabin kenan wato tsakani da Allah akwai bata a tijjaniya wannan tijjaniyar ta babban malamin mu wallahi ta cuci musulunci wallahi sun cuci musulmai ai annabi zaka kare sama da kowa yanzu lokacin da debora ta zagi annabi in ba ku manta ba ku nan wasu da suke halartar sallah anan akan wannan mumbarin na zo na goya wa makari baya aƙidan mu ɗaya da makari amma akan wannan mumbarin na fito na yabi makari da yake cewa idan har an zagi annabi mu ma fita muke daga hayyacinmu mu na ce kwarai da gaske wannan maganar da makari ya faɗa gaskiya ne duk wanda ya zagi annabi mu ma mutane ke daga ayyacin mu annabin muke kalla shi zamu ba wa kariya ba na a lokacin da tijjaniyarsa ba dai annabi ya fito karewa ba to ina tare da shi kuma ko gobe haka ne amma na ga cewa ba annabi zai kare ba wani shehin sa zai kare ta a'a nawa shehin wallahi ya fi naka tsarki wa suka na ba ibnu taymiya ba to na rantse da Allah mafi karanta almajirin ibnu taymiya ya fi shehu tijjani ya fi shehu inyasu ba ibnu taymiya ba ni adam abdullah wallahi tallahi na fi tijjani da inyasu me bambanci ni ba halin sunna ne wancan dan bid'a ne wancan da ya ce alkaunu kulluhu Allah wai duka halittu ma kowa Allah ne ni kuma na ce a a kul huwallahu me Allahu me lam yalid wa lam yakul lahu waye fa wani ni ko shi ban ji ba wane ne gaba da wani ni ko Inyas waye gaba da wani tijjan ko Adam Abdullah to haka sai ku je ku mutu da bakin cikin ku bismillah shek karwakallahu ana ai ba sai na ce to auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in manyan malamai sun yi jawabi ga babban malamin mu ash fadilatu ash-sheikh aliyu kaduna ya ziyarce mu a wannan majalisi ne albarka sheikh ibrahim aliyu kaduna ya ziyarce mu a wannan majalisi mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kai shi gida lafiya wallahi na zo na tarar yana jawabai wanda ban so ma ya tsaya da jawaban nasa ba saboda ya kamata ku ɗauki wannan tsaraba gwalagwalan bayanai da suke fitowa daga bakinsa ku yi amfani da su mu dama an saba jin mu to saboda haka sai na ga ai to me za mu faɗa bayan jawaban da ya yi a jawaban da ya yi akwai maganganu masu muhimmanci wanda ya kamata mu lura da su maganar da ya faɗa mai muhimmanci malam ya wato wata irin laccaye mana a nan kamar bakan damiya ta taɓo janibi da dama na ɓangarori na 'yan bidi'a ta tattaɓo can ta taɓo can ta taɓo can wanda duk bidiyo'in nan tushen nasu dama tushen shaidan ne to abinda nake so ku kalla kuma ku tafi da shi ku rike da shi a ranku shine a cikin nasiyoyinsa, ya ce wallahi ahalus suna mu gode wa Allah to wannan maganar magana ce mai tsada wallahi ahalus suna mu gode wa Allah da Allah ya mana falalar ruko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai fa in aka ce ahlus sunna da ake nufi wanda yake riko da alkitab wa sunna ala fahmi salafil umma shine ahlus sunna kana riko da alqur'ani da sunnan manzan Allah ba akan fahimtar kowa ba akan fahimtar ɗaliban farko ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne salaful umma wato waɗanda suka zauna suka yi karatu gaban Manzan Allah manzon Allah ya fahimtar da su hadisi suka fahimci hadisin suka yi aiki da shi manzon Allah ya fahimtar da su ayoyin alkur'ani suka fahimta suka yi aiki da shi har da suka gama aiki da shi ɗin ma Allah ya ce wa sabiƙunan awwaluna minal muhajirina wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu to dan Allah ka gaya min me za a gaya maka shiriya ta ƙarshe in ba wannan ba to wannan shine tafarkin ahlus sunna duk wani wanda zaka ji ya faɗi wani abu saɓanin wannan to wallahi ƙarya yake kuma wannan shine a cikin littattafai babban abin da yasa ya kamata mu ahlus sunna mu gode wa Allah musamman ma wannan zamanin musamman ma wannan zamanin duk ahlus sunna a wannan zamanin wallahi ya dinga gode wa Allah bisa ga taufiki da Allah ya bashi na shirya sabida wannan zamani ne zamani ne da ake fashin imani zamani ne da 'yan shubuha suka fito kala-kala kun ji dai malam abin da ya gaya mana ga yan ƙur'aniyun ga yan shi'a ga yan ɗari'u daban-daban ga yan bid'a ko ina sun ko komarsu nema suke suna samun jahili suna rafke shi shikenan kai har wasu ma mai ilimin ma suna rafke su ɗin to kaga wannan ba karaman muwafaka ne, yanzu ka duba abin da malam yake faɗa malam adam ya ce ga shi ya ji da kunnensa yanzu wannan abin da ya ji kunne nawa ne za su ji kuma mutum nawa ne za a jefa wa shubha yana bayanin akan hakikatul muhammadiyya wannan hakikatul muhammadiyya babi ne daga cikin babuka na cikin ɗariƙa wanda aka tabbatar da ita kuma babu wani babban shayi dai isa ya zo ya musata idan ka musata sai an kori ka daga ɗariƙa ka je ka duba littafin addurrun nafis min ma'alimi sayyidi abil abbas wanda ibn harazimi albarada ya yi daga cin ma littafin addurrun nafis wai gwalagwalai masu tsada wai maganganinsa ne aka waro su wasu gwalagwalai aka tato masu tsada sai shi wato aliyu harazimi sai ya sanya su to wallahi a cikin addurrun nafis na ko sai da aka kawo haƙiƙatul muhammadiyya yadda aka san wannan aƙidar daga nan ta faru abin suke nufi haƙiƙatul muhammadiyya wai haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake cewa asalinsa daga jikin Allah yake kaji munafukai sai ka ga wani munafiki ya tashi ya ce wai ahalin sunna suna mai da Allah jiki bayan su gasa abin da suke faɗa ba inda za ka samu ahalin sunna ya faɗi wani abu akan sifar Allah wacce ba hadisi ne ya faɗi ta ba amma su abin da suke ce wai inna Allah qabada qabbatan min nurihi qala laha kuni Muhammad wai Allah ya yi dimka daga haskensa sai ya ce zama annabi muhammadu sai ya zama annabi muhammadu to shi kuma da ya zama annabi muhammadu ka nan Allah annabi muhammadu daga ina yake daga Allah yake to daga Allah kuma sai aka samar da hasken manzan Allah sai ya zama guda biyu akwai zulumatun akwai haske wanda yake akwai haske kuma akwai baki akwai bakin haske akwai kuma farin haske to farin haske shi ne aka halicci eh, na so nake su ji cewa still, still struggling, still is choosing only our daily. Kunjiko? Inna lillahi wa inna kun ji ko dabba dabbobi ma to abin da na gaya muku dinnan wallahi a rubuce ke a littafi kun ji dai na ba ku littafi addurrun nafis yana nan a kasuwar kurmi ana sayar da shi akwai wannan aƙidar a cikin wai dabba daga jiki suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haske bi ne da shi wai duk muminai an halicce su da hasken manzan Allah wannan suke kafirai da shaidanu da arjanu da yan daba da yan iska da duk wata karuwa da duk wani kazani shi kuma daga jikin manzan Allah ya fito amma hasken kuma bakin haske saboda haka manzan Allah yana da haske guda biyu daga jikinsa aka komai kun san natijar da wannan wannan za ta baka to ita ce natija da take kai ka zuwa wahadatul wuju idan aka ce to kowa yanzu tunda komai daga jikin manzo Allah yake ko kaga garin nan daga jikin manzo Allah komai addabobi komai to sai aka ce yanzu kowa ya koma asalinsa komai ina zai koma shi kuma manzo Allah ya koma ina shine wahadatul wujud kun gane wannan jawabin komai idan zai koma asalinsa zai koma jikin manzan Allah shi ko manzan Allah ya koma ina shi na shine wahadatul wujud wannan aƙidar? wallahi akwai ta a cikin littafi haka suke iyayata ta yanzu dai gashi abin da sun batta a littafi mu in mun karanta wata mu danne mu ki gaya muku wata kuma in mun ji sun firza mu fito muku da ita yanzu gashi yana firzawa a gaban jama'a yana yana yana yana fito da ita bayan asalin wannan hadisin da suke cewa wai an halicci manzon Allah daga haske hadisi ne na ƙarya hadisi ne na ƙarya aka jingina wa manzon Allah kuma mu mun san cewa wal kadhibul mukhtaliqul masnu'u 'ala an-nabiyyi fa dhalika mawdu to wannan kaga wannan aqida kenan sannan idan muka je a gurguje saboda lokaci ka dubi irin abubuwa da suke fitowa na munanan aqidin nan yanda zaka san ahlus sunna Allah yayi maka ni'ima Allah yayi maka baiwa wallahi kada kai wasa da wannan ruko da sunna din kuma ka tsaya ka nemi ilimi kamar yadda malam yake faɗa yanzu fa abubuwa ne suke fitowa faratikali ake aikata su duk abin da kaga mutanen nan sun yi wallahi na gaya muku wallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa akwai shi a cikin littafi kuma su shehunan ne suka koyar da shi yanzu wannan wanda ya je gaban kabari yana ce mana kai mana kun yi mana da ku ƙara yi mana ga halin da ake muke ciki mai yayi tsada kun yi mana ku ƙara yi mana ku fitar da mu daga cikin halin da ake ciki duk wanda ya ga wannan bidiyon zai ga wallahi mutumin nan bai ambaci Allah ba amma sai ga wani ya fito wanda aka je da shi yanda yi mamaki ashe wanda ya je din wani mukaddami ne wanda yake faɗan wannan malami ne amma kaga wannan shakiyin yaron da malam yake faɗa wani yaro can a Bauchi sai yake cewa wai ba malami bane wai ba malami bane kaji wallahi wannan wanda yake faɗa ko wallahi da kansa wannan malamin ya fito ya malami ne jagoransu ne to idan sun ce ba malami bane ma mu je wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa abin da ya fi wannan malaman nasu sun yi tun daga kan shehu tijjani shi dama shi ake yi wa ko to wallahi shehu ibrahim ya yi wa shehu tijjani wallahi malaman da suke na nan shehu atiku sanka ya yi wa shehu ibrahim duk gashi a cikin littafi yanzu shi wannan yanzu mu kaddara yan uwa dan Allah saurara ku ji wannan mutumin sai da ya je gaban kabari sai ya tsaya yana roƙon mai kabari yi mana kai tsaye yake roƙon mai kabarin kun ga wannan shirka ne ko shirka ne ko asiru shirki to shi kenan shi kuma shehu ibrahim abin da ya faɗa yake gaya wa dukkan wani ɗan tijjaniya ya ce wasu habuhin mata sheikh fi zalika wa huwa ma'akum haythu akhatartumuhu biqulubikum yace idan kun zo neman wata bukata ku ku nemi himmar shehu tijani yace yana tare da ku haifu akhatartumuhu duk lokacin da kuka ɗarsa shi a cikin zuciyarku yace wa zalika sirrun kabirun yace wannan sirri ne mai girma ka gaya mun dan Allah aka ce wa huwa ma'akum mutumin da yake tare da kai duk inda kake dan Allah waye annabi yana tare da kai duk inda kake ah. waye yake tare da kai duk inda kake ah, to wallahi ce waye shehu tijjani yana tare da ku duk inda kuke ƙarya ne yace wa huwa ma'akum kaga yau ta fito daga tushe ko bata fito ba ah. shi din jahili ne ko mai ilimi ne mai ilimi ne ko to sai shi a cikin littafin safiri ya tafsir don ya nuna maka wannan abin suna yin sa duk lokacin da zai buɗe darasi ka je ka buɗa duk wani darasi da ya buɗe zai ce ya himmata sheikh ihdiri lana bi hadha al wa litatifi bi nazaratin tatila na bi zafar sai ya kira ya ce ya himma shehu tijjani ihdiri lana ki zo mana bi hadhal mahadari a wannan majalisin namu zai zo to ya kirawo shi ya ce ya zo ya ce wani taƙufi bi nazarati ki tausasa mana da duba ta atila na bi zafari wacce za ta zo mana da rabauta ka duba ka gaya min wannan abin shirka ne ko kuma tauhidi ne shirka ne Kawun uwanin Allah yana can wani waje ma to gara shi ne wannan botar kabarin shi wanda ya roƙa ma yana tunanin yana cikin kabarin yana roƙonsa a gabansa shi yana cikin wani wani waje yake cewa ya zo to waɗannan abubuwan ga su nan birjik idan na dinga kawowa na dinga kawowa na dinga kawowa za ka san wannan abin asali ne daga cikin wannan tafiya ɗin a cikin littattafai suke a cikin littattafai suke saboda haka babban abin da muke kira ga 'yan uwa cewa ku fahimci cewa asalin saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin annabawa shi ne a bautata wa Allah shi kadai kada haɗa shi da abokin tarayya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jitanibu at wannan shi ne asalin saƙon. to babu yadda za a yi ka ga wata ɗariƙa ko wani waje suna yin shirka kuma ka yi shiru ka tsaya tana mujamala wai da yan uwa ai kaza ake nufi ai kaza ake nufi ba wani zancen kaza ake nufi abinda ka furta daga bakinka da shi ake maka hukunci Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka zo wajen sa wani ya zo wajen manzan Allah ce ma sha Allahu wa ya yi magana abin da yake cikin zuciyarsa abin da ya furta ya ce aj'altani lahi niddan qul ma sha Allahu haɗa to saboda haka waɗannan abubuwa yan uwa wallahi mu gode wa Allah mu gode wa Allah da kuka samu malamai da za su tsaya wala ya fillahi laumata tala'in su gaya muku gaskiyar abin da ke akwai wanda akwai wasu waɗanda irin wannan da'awar wallahi tallahi suna ba za su iya ba saboda suna ganin ana tare da wani ana tare da wani ana tare da wani wannan kuma wallahi munafunci ne mutum kana tare da shi yana yin shirka ka kyale shi ka cutar da shi wallahi ba cutar da za ka yi wa mutum ka ga yana shirka kai shiru ka kyale shi ka ne masa mujamala ka gaya masa abin da kake shirka ne idan za ka tsona kan na ce maka kayi shirka idan za ka ƙini ka ƙini wannan shi ne abin nan Allah ya sa mu dace ina ganin zan takaita a nan shi yasa na ce malam kada a bani kada a bani ka ce an bani Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi ai kayi bayanai masu tsada kwarai da gaske a gurguje eh, wannan manyan malama namu Allah ya saka musu da aljanna Allah ya tsawaita kwanakinsu wallahi in misalai za a kawo muku irin wannan suna da yawa abin da nake son kullum na kira zuwa ga yan tijjaniya su sani mu ba mu da adawa da su ko kwayar zarra kuma ba mu ɗin kowa a cikin yan tijjaniya abin da nake faɗa da shi nake ki misalinsa shine misalin wata magana ta imamu Shafi. ya ce likita idan ya zo zai ɗauki allura zai soka maka kai yake faɗa da kai ko ciwon jikinka to mu ba wai yan tijjaniyar muke faɗa ba ciwon da suke kunshe da shi shine damuwar ɗaya kenan sannan za su ce muku wannan maganganun ba haka bane ba haka bane to ga misalai guda biyu cewa ba sa bautan na kabari ba su ba bautar su suke ba ba tawassali suke da cewa duk ƙarya suke wannan mutumin rigirigi shi ta galili a ta zuti da aka tambaye shi wannan sunayen sahabbai na shehu tijjani ba fa sunayen sahabban annabi ba sabawa shehu tijjani sai ce ya ambace su ne saboda matsalan nan da ake ciki kila ambatan su ya saka a sauƙaƙa wannan ambatan su zai sa a janyo mutane wahala da damuwar da suke ciki a Najeriya ya ce dalilin da ya haka kenan sannan aƙidar su ce shehudai suna gaba da annabi misali ni na fi so in baku labarin abin da yake inda za a matsa ni zan ɗan kawo sautin mutumin da ya faɗa akwai shehun da a gara mukaddami ne babba ya ce idan ka na gabanka ga annabi muhammad ba anan ya ce amma ka na gabanka sai ka tsallake ka tafi wajen annabi muhammad ba ka je wajen shehin ka ba to ka fita daga hallara na ce allah tsine wannan hallarar da za ta zama shamaki wai yi wa ka kula annabi Muhammad fa gashi sai dai ka kula wa shehi ka barwa dan Allah ahli sunna zai da wannan magana ai direct zuwa gawa gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan fa duk maganganun da muke faɗa suna nan a rubuce an san da su suna nan a magana malaman ɗarika sun fito sun faɗa amma in kai magana kullum ɗan ɗarika babu wanda yake target ya zai yi faɗa da shi sai mu da muke cewa wannan abun barna ne sai mu da muke cewa wannan abun barna ne sannan ga wata ka'ida yan tijjaniya suna yi mana wani rashin adalci ba ma cewa dukkan yan tijjaniya haka aƙida su take ba mu taɓa faɗa haka ba akwai waɗanda daga cikin yan tijjaniya ba su ma kai ga su gane wannan ba saboda jahilai ne kuma ba wannan ce aƙida su ba amma da yawa yanzu wannan ci aƙida su yanzu nisi fa zuwa yayi kuna gani bai fito ya ce duk abin da wata take yi ta katta ma daina ta ci gaba da abin da take mara kyau tun da bai tana son shi ibrahim an gabarta mata kuma sai ibrahim din da ya gaya masu ya faɗa haka duk wanda ya so shi ko ya gan shi fil jannatil khuldi bila mutane wa man yuhibbuni wa man yarani kai a wani kaulin ma ba cewa man wanda ya ga wanda ya ganni ma ba wai ba wai iyakar shi shehu tijjanin eh, in yasin ba idan ka ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga shehu tijjanin kai da shiga wuta har abada to sai mu ce tabbat ya da abi lahabin to shi abi lahab ya ga annabi ba amma yanzu mai Allah ya tabbata mana sai ya sula ran amma in ka ga shi kenan ka tsira yanzu so in kurma duk ba wanda zai shiga wuta saboda ya ga in yasi dan Allah wannan addini ne kuma yanzu bai kamata mu fito mu ce wannan barna bane shikenan sai wani sai ya zo ya zage ka ya ci mutuncin ka saboda muna tsoron zagi zagi kuma ko batawa ko cin mutunci ko duk abin da za ka yaƙe mu dan me za ka daina ai abin da yasa za ka yaƙe mu saboda ba annabi ne a gaban ka ba kai makiyin manzon Allah ne mu kuma kullum cewa muke ka rike hannun manzon Allah kuma qur'ani ma cewa mu ba annabi qul in kuntum tuhibbuna Allah ne ya faru fattabi'uni annabi aka ce mu bi mu ba mu san wani da Allah ya turo in ba annabi ba ko ba ka bane ba to Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka kara mana soyayyar manzon Allah Allah duk abin da zai raba mu da annabi Allah ka raba mu da shi abin da zai sada mu da annabi Allah ka sada mu da shi Allah ya saka wannan babban malamin mu Sheikh malam ali a ibrahim Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya faranta masa rai Allah kuma ya kai shi gida lafiya wallahi mun yi farin ciki da murnar zuwanka wallahi mun yi farin ciki da murnar zuwanka kuma muna fatan Allah ya sake dawo da kai malam ya daɗe daga ita ta je masallacin sa ne ko hudu juma'a ban samu lokaci ba kun san zuru dina ku kanku karatun kun san abubuwan da ya ba na tafi tafi kuma na dan yi rashin lafiya sosai a wannan shekara akan Allah amma alhamdulillah na samu sauƙi. to sai sako na ƙarshe wannan shi kuma sakon Sheikh Tahir Usman Bauchi nake turawa akwai wani karatu da yake cewa in dai ka rike eh, pastor Inyas eh, Inyas ya ce ko Tijani Inyas ka ce in dai kai shehi ne in dai kai kai din nan da kake faɗa kaza ne to ban yadda ba ƙarya kake yace a nan take tuk ka kashe ni shehun zai kashe ka na rantse da girman Allah na shiga ɗaki na na kulle ni kaɗai da hoton in ya na dace in ya isa in bai kashe ni ba Allah ya tsine masa kuma wallahi ba mutu ba bari za a sa muku a shafin ba za ku gane ba amma za a sa muku a shafin saboda maganar ba ta fita za a sa muku a shafin insha Allah zan tura maka kai sai ka sa a shafin insha Allah to ita wannan maganar da ya faɗa cewa wai abin da yasa na kawo ta shine so ake a nuna maka cewa lalle ka ji tsoron inyas kuma an baka ta na ce ban yadda da shi ba ban yadda da shi ba ba kuma zan yadda da shi ba har abada in ya isa ya faɗi tun kar ma ya yaudare ku kar mu fita in an yi sallah kar mu gaisa da malam kai ba ma in an yi sallah ba yanzu in in ya si ya isa ya kashe ni su haɗu da shi da tijjani su kashe ni in ba su kashe ni ba nan da minti wallahi kuma mabiyansu tsorata suke da irin wannan maganganun to Allah ya saka muku koma da alkhairi Allah ya faranta muku rai sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mun koma kuma karatun mu shi ma da muke gabatawa na al-adabul mufrad wassalamu alaikum wa rahmatullah